Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Talata. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ake muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da ku saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirinmu na gaba shine shirin nan na kissoshin rayuwa. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin lafiya sai da kula. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau to yanzu sai mu fara da shirin nan na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata goma sha ga watan agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan maharar na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru ɗari talatin da hudu da gabata rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan agustan shekara ta alif ɗari takwas da tamanin takwas aka haifi thomas edward lawrence jami'in leƙen asiri na birtaniya a ƙasashen larabawa kafin yakin duniya na daidai wanda ya auku a tsakanin shekara ta 1914 da kuma 1918 lawrence ya ziyarci kasashen larabawa da dama inda ya koyi harshen larabci ya kuma koyi al'adun larabawa a lokacin yakin duniya na ɗaya ya kwadaita da larabawa wajen yin tawaye ga dolar usmaniya domin sarakunan dolar turkawa ne ba larabawa ba sai kuma bayan da turawa suka sami nasara akan dolar usmaniya a ƙarshen yakin thomas edward ya taimaka wajen nada sarakunan jordan da iraki akan sarautar waɗannan ƙasashe banda kuma ya tallafa wa gidan sarauta ali sa'ud kwace mulki a hijaz inda suka kafa daula da sunan gidansu wato ali sa'ud inda suka canja sunan kasar daga hijaz zuwa saudiya suka kuma shimfiɗa ikonsu a kan yankunan hijaz da najad baki ɗaya kuma har yanzu su ne suke mulkin kasar da taimakon amurka da birtaniya lawrence ya mutu a shekara ta 1935 a wani hatsarin mota da ya ritsa da shi. da ƙarshe masu hari kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha shida ga watan agustan shekara ta 1960 tsibirin cyprus ya samu 'yancin kai daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka kafin lokacin da ya tsibirin cyprus yana da tsohon tarihi kuma manyan dauloli da suka hada da farisa da roma da kuma usmaniya da sun taba mamayar wannan tsibiri a lokacin dolar usmaniya shekara ta 1879 daular ta baiwa turawan ingila renon wannan tsibiri amma bayan yakin duniya na ɗaya da kuma fado dalar usmaniya turawa su mai da cyprus su shekara ta 1925 sai kuma kasantar mafi yawan mazauna tsibirin 'yan kabilar girka ne da haka suka buƙaci a haɗa cyprus da girka wanda hakan ya jawo tashin hankali a kasar wanda ƙarshe dai aka miƙa lamarin ga majalisar ɗinkin duniya wadda ta baiwa ƙasar 'yancin kai a rana irin ta yau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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniya da farko ga kanansu. Ƙungiyar tarayyar Turai ta fara nazarin ra'ayin ƙasar Iran dangane da yarjejeniyar JCPOA. Rasha ta zargi Amurka da ƙoƙarin tsawaita yakin Ukraine da kuma rikita yankin Asia Pacific. sannan a ƙasar liberia kuma shugaba waye ya dakatar da manya-manyan jami'an gwamnatinsa guda uku yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar tarayyar turai eu ta ba da sanarwar cewa ta karbi martanin jamhuriyar musulunci ta iran dangane da shawarwarin da ta bayar saboda farfado da yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto nabila masra'il kakakin joseph borrell jami'i mai kula da al'amuran ƙasashen waje na tarayyar turai tana faɗar haka a yau talata a birnin vienna na ƙasar austria masra'il ta kara da cewa ƙungiyar tana nazarin martanin sannan tana tuntuban ƙasashen turai wa'anda abin ya shafa da kuma gwamnatin amurka dangane da hakan a jiya litinin da yamma ce gwamnatin ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa ta mika martaninta ga shawarwarin da ƙungiyar tarayyar turai ta gabatar don farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa sannan ta ƙara jaddada cewa a halin yanzu ya rage wa gwamnatin ƙasar amurka ta nuna cewa da gaske take kan farfaɗo da yarjejeniyar ta jcpoa da kuma ɗagewa iran takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata sannan ta dawo cikin yarjejeniyar shugaban kasar rasha vladimir putin ya zargi gwamnatin ƙasar amurka da kokarin tsawaita yakin ukraine da kuma rikita yankin asiya da pacific tare da ziyarar da nancy pelosi ta kai tsibirin taiwan na kasar china tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto putin yana faɗar haka a yau talata a taron ƙasa da ƙasa na tsaro wanda aka bude a birnin moscow babban birnin ƙasar ta rasha ya kuma ƙara da cewa makaman da ƙasashen turai da amurka suke turawa zuwa ƙasar ukraine da kuma takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar rasha yana nufin ba sa son ganin bayan wannan yakin nan kusa a cikin watan fabrilu da ya gabata ne dai gwamnatin ƙasar rasha ta fara yaƙi a ƙasar ukraine saboda rashin amincewar gwamnatin ukraine da ɓallewar yankunan donetsk da kuma luhansk a matsayin 'yantattun ƙasashe putin ya kammala da cewa ziyarar kakakin majalisar wakilan ƙasar amurka nancy pelosi zuwa tsibirin taiwan na ƙasar china da gangan amurka ta yi haka don ingiza ƙasar rasha ta fada cikin tarkonta a wani zaben jin ra'ayin da aka gudanar a baya-bayan a ƙasar kuwait sakamakon zaben jin ra'ayin ya nuna cewa mafi yawan mutanen kasar ba sa son duk wata hulɗa da harmce kasar isra'ila sannan ba sa son gwamnatin kasar kuwait ta samar da hulɗar jakadanci da ita kamar yadda wasu kasashen laraba suke yi ko kuma suke ƙoƙarin yi shafin yanar gizo na labarai al online ya ba da labarin cewa a zaben jin ra'ayin da aka gudanar kashi 95 cikin 100 na wa'anda suka bayyana ra'ayinsu sun nuna rashin amincewarsu da duk wata alaƙa da hamshi kasar isra'ila sannan kashi 70 cikin ɗari ba sa buƙatar hulɗa kowace iri ce da gwamnatin mamayar gwamnatin ƙasar kuwait da ko mutanen ƙasar da suna goyon bayan al'ummar falastinu wacce yahudawan sayoniya suka mamaye ƙasarsu sannan suke kashe su a kowace rana gwamnatin ƙasar kuwait har ila yau tana goyon bayan kafa ƙasashe biyu a matsayin hanya tilo ta warware rikicin Falasɗinawa da kuma yahudawan isra'ila banda haka gwamnatin ƙasar kuwait ba ta amincewa rumfa guda ta hada ta da hanci kasar isra'ila a kowane al'amari wa'anda suka hada da wasanni ko harkokin siyasa sannan babu babu zirga-zirgar jiragen sama ko kuma jiragen ruwa tsakanin ƙasashen biyu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gamayyan kungiyoyi wa'anda suka sanya ido a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a kasar kenya a baya-bayan nan ta bayyana amincewarta da sakamakon zaben sannan ta kara da cewa sakamakon ya yi daidai da abin da idanunsu suka gani shafin yanar gizo na labarai afirka news ya nakalto gamayyan kungiyoyin wanda ake kira eloc a takaice tana cewa sun baje ma'aikatansu kimani dubu biyar zuwa yankuna 290 a cikin jihohi 47 na kasar kenya don kawo masu rahotannin yadda aka gudanar da zaben na shugaban kasa wanda aka gudanar a cikin 'yan kwanakin da suka gabata don haka sakamakon zaben wanda shugaban hukumar zaben wato wafula Bukati ya karanta ya dace da abin da suka gani shugaban kasar liberia george weah ya dakatar da manya-manyan jami'an gwamnatinsa guda uku sa'o'i kaɗan bayan da ma'aikatar kuɗi ta ƙasar amurka ta ba da sanarwar ɗorawa jami'an gwamnatin nasa guda uku takunkuman tattalin arziki saboda zargin cin hanci da rashawa da kuma zamba cikin aminci kamfanin dinajin labaran reuters ya bayyana cewa shugaban ya dakatar da ministan harkokin cikin gida na ƙasar nathaniel mcgill da bill twewe shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwa na kasar da kuma babban mai gabatar da kara na kasar sima sirenius sepus don abin da ya kira ba su daman kare kansu da zarge-zargen da ake masu shugaban ya ba da umarni ga mataimakan wa'anda abin ya shafa a ma'aikatunsu da su rike mukamansu na wucin gadi kafin haka dai jakadan ƙasar amurka a liberia mr michael mccarthy ya yi kira ga shugaban ƙasar liberia ya ɗauki matakan da suka dace kan jami'an gwamnatin kan jami'an gwamnatinsa wanda ma'aikatar wanda ma'aikatar ƙasar amurka ta ɗora wa takunkuman masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla a gaida Tahir Amin da tuna labaran duniya yanzu kuma lokaci ya zama gabatar muku da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu za mai da hankali ne akan yadda kudin najeriya wato naira yake faduwa kasawar was a cikin watannin bayan nan za mu ji ta bakin wani kwararre a fagen tattalin arziki dr bello abba ahmed na jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse a jihar jigawa domin jin dalilin hakan da kuma hanyoyin da za a bi domin ganin cewa mun tattalin arzikin ƙasar da zai iya baiwa kudin ƙasar kima da daraja fiye da yadda take a yanzu to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tattalin arzikin najeriya dai ya ginu ne bisa rinjaye a kan shigo da kayan masarufi da na bukatun yau da kullum daga kasashen waje kuma kudin amurka wato dala shine ake amfani da su wajen auna kimar haja da kasar ta najeriya take sayarwa a duniya wato man fetur a cikin watannin bayan nan farashin kudin kasar wato naira idan aka kwatanta da dala yana yin kasa inda a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata kuɗin suka yi faɗuwa ƙasawar wasu da ba a taɓa ganin irin ta ba kamar yadda masan tattalin arzikin ƙasar suka bayyana shi dai babban bankin ƙasar ta najeriya wato cbn yana sai da kowace dala ne akan naira hudu da goma sha biyar, yayin da a kasuwar bayan fage farashin dala guda ɗaya tilo ya kai har naira ɗari bakwai da goma duk da cewa dai ya ɗan sako ƙasa wannan irin faduwar da kudin kasar ta najeriya eh, ya sa kayan masarufi sun yi tashin goron zabi da masu karamin karfi da talakawa suka kara dulmiya cikin matsala to ko a ilmance me yake jawo faduwar kudin wata kasa ita ce tambayar da muka yi wa dr bello abba ahmad masanin tattalin arziki kuma malamin sa jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse na jihar jigawa ga abin da yake cewa abubuwan da suke jawo taɓarɓarewar canji tsakanin naira da dala suna da yawa amma da a takaice babban dalili shine cewa hanyar samun kuɗin shiga musamman na dala a najeriya kusan guda ɗaya ne babba muhimmi shine sai da fetur to um, shi ne idan an sayar wannan dalar da aka da aka sayar ake ba babban bankin najeriya wanda shi ne kuma yake saidawa 'yan kasuwa musamman waɗanda za su je su shigo da kaya ƙasashen waje to tun bayan da kuɗin fetur yake hawa da sauka to wannan zai kawo naƙasu ga kuɗaɗen shiga da gwamnatin tarayya take samu Um, saboda haka za a iya samun karancin dala saboda wannan sannan abu na biyu kusan shine kasantuwar babu wasu kayayyaki da ake yi a najeriya waɗanda 'yan ƙasashen waje suke nema wanda za su saya Uh, domin najeriya ta samu dala da za ta ba 'yan kasuwanmu mu kuma waɗanda za su je su siyo kaya a ƙasashen waje to waɗannan abubuwa ɗin sun tattaru sannan kuma hauhawar farashi na kayayyaki shi ma yana jawo duk lokacin da kaya farashinsu ya hauhawa yana jawo naƙasu ga darajar kuɗin ƙasa saboda haka a najeriya idan muka lura yanzu yanda farashin kaya yake yin goron tashi kullum sabon farashi ake samu a kasuwa to wannan shi ma yana kawo nakasu darajar naira ku za ta ragu ta yadda za ka ga idan za a yi canjin kuɗi kamar yanzu cikin kankanin lokaci daga dala tana bata fi ɗari uku da wani abu ba zuwa ɗari hudu to yanzu har ta tashi ta kai kusan ɗari bakwai ba a taɓa samun irin wannan ba to wannan ma ba za ka raba shi da hauhawar farashi ba sannan kuma da ƙarancin karkashin dala da take shigowa gwamnati to wannan shine a takaice to a kokarin lalubo hanyoyin da za a iya magance matsalar hauhawar farashin na naira hukumar fada da yi wa tattalin arzikin kasar ta anniti wacce a takaice ake kira da efcc ta ziyarci wasu wurare na canjin kuɗi da ke biranen abuja da kuma iko hukumar da ta gudanar da bincike a cikin ofisoshin 'yan canji tare da ɗaukar hotunan katunan 'yan canjin na aiki haka kuma tattaunawa da su akan batun ɓoye kudaden waje da ake zargin su da yi inda wasu rahoton suke nuni da cewa hukumar ta gargaɗin cewa fa duk wanda yake ɓoye kudaden waje to za ta sa kafar wando ɗaya da shi to bayan wannan matakin ne dai na efcc farashin kudin na naira ya sake inganta inda daga naira 710 a wasu ware da goma sha daya a matsayin dala daya ya koma naira 600 to sai dai abin tambaya a nan ko wannan farfaɗo wanda naira ta yi sanadiyar tsoma bakin ita hukumar ta efcc gaskiya ce ko kuwa ƙawarwalniya ce wannan irin matakin zai iya farfaɗo tattalin arziki da bunƙasa kuɗin ƙasar ko kuwa akwai wasu hanyoyi na daban da sai an yi amfani da su ne za a samu bunƙasar daraja da ƙimar kuɗin naira ka ta bakin dr bello abba ahmad To abu na biyu kuma su jami'an EFCC da suke a matsantawa masu kasuwar bayan fage ta dala waɗanda ake ce bureau da exchange wannan ba zai taimaka ba ko kaɗan wajen samun matsaya ko kuma samun dala a kasuwa bilhassali ma su waɗannan wannan kasuwar ta bayan fage kusan ita ce jigo wajen samar da dala yanzu a najeriya saboda haka in ka matsanta musu iya ɓoye ma dalar da suke da shi saboda su ma kamar gwamnati ne sai dai a lallaba su a samu maslaha sannan kuma a bi wasu hanyoyi da gwamnati za ta ƙara samun dala amma wannan matsa musu. ba zai sa a samu dala a kasuwa ba samni ina ga wannan ba shine hanya da ta dace ba ya kamata a duba a san wace hanya ce wadda za a samu maslaha to waɗanne hanyoyi ne za su iya taimakawa wajen baiwa tattalin arzikin ƙasar ta najeriya ƙarfin da zai sa naira bunƙasa har yanzu dai muna tare da abokin hirar tamu dr bello abba ahmad wanda ya mana ƙarin haske akan wannan batu da cewa To hanyoyin da za a bi wajen eh, inganta karfin naira shine eh, ya zanto gwamnati ta samu wasu hanyoyin samun kuɗaɗe shiga ba lallai sai fetur ba. misali a inganta noma kuma noman ya zanto eh, sai an sarrafa duk abin da za a fitar da shi yadda darajarsa za ta ninka misali koko kar a fitar da shi yana ɗanyensa koko ganiyan sai an mai da shi wata hoda ko wata cakulet ko wani abu wanda darajarsa za ta ninka 'yan kasashen waje su zo nema haka a nan arewacin najeriya irin abin da ya shafi su riɗi ko zobo ko gero wani abu da ake fitar da shi ya kamata a samar da masana'antu ne waɗanda za su gyara shi su kai shi su sarrafa shi yanda wannan sarrafaffen zaka ga ya fi wancan ɗanyen riba sannan kuma akwai arzikin ma'adanai da ake da su kala-kala wanda za a iya gyarawa hatta shi ba fetur din ya kamata a ce ba danyen fetur kaɗai ake fitarwa ba su refiners mu suna aiki yadda wasu ƙasashe za su kwaso dala su zo neman sayan fetur gyararre wanda daga shi sai mota ko sai mashin ko wani abin hawa haka gas na girki duka a gyara su ya zanto ba danyen ake fitarwa ba ana fitar da sarrafaffe ne to wannan shine zai kawo arziki a ƙasa domin wasu 'yan ƙasashe in suka tashi sayayya da neman abubuwa a ƙasashe to za su zo najeriya saboda muna da abubuwa da yawa da za su nema to wannan shine zai haɓaka darajar shi shine za ka ga ta sako yanda dala kaɗan kake nema a sannan ka fita ƙasashen waje sayayya to wannan shine zai kawo ci gaban ƙasa To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ƙwararre ne. Da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon a kan wasu daga cikin muhimman batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka. Kafin makarkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio. www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma sai a saurari shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryan ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku dan zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum jamhuriyar musulunci sunana kwamare bayashi lara gabta karamar hukumar kirika san jihar jigawa tarayyar najeriya to alhamdulillah a yau ina suna mika kira ga gwamnatinmu ta najeriya yana da kyau dukkanin wannan hayaniyar da take faruwa a najeriya musamman a yankin mu na arewacin najeriya rashin tsaro da ya mamaye ko ina to muna fatan ita kanta gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohi za su tahi tsaye domin su ga an magance wannan al'amari domin me kashe mutane da ake a yankin mu na arewa gaskiya ya yawa iya da kyau gwamnati ta ta farka daga baccin da take yi saboda me mutanen su suka zabe to amma kuma kuna ji kuna gani ana bin su gida gida ko ina ana ce musu zarafi amma har yanzu abin ya ki canza zani to me zai hana gwamnati dauki mataki akan irin wani al'amari da fatan gwamnatin najeriya za ta yi tsaye a wa jami'an tsaron ma kayan aiki da bindigogi masu kyau da tankokin yaƙi da kuma dukkanin abin da suke bukata na walwala su kuɗin kashewa da komai domin shi ne zai sa su bunƙasa aikin sa ko ina man an bar su kan jami'an tsaro babu ci sosai babu sha dan kuɗin kashewa babu sosai duk abin da aka ba su cin hanci da rawa za su karba su bari ayi abin da ake so to amma gwamnati ta daure musu gindi ta ba su abubuwan da suke bukata za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a Najeriya muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya ku tashi lafiya gidan rediyon Iran. Sunana Comrade Ibrahim Lara Gabda, karamar hukumar Kirika ma jihar Jigawa tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi barakatu. murya tehran mai magana su ne malatai da magaram jafuri nijar na kira ku daga nan malatai da magaram to gaskiya wannan raba hanya da kungiyar barkan da mahukuntan mali abu ne mai kyau ganin cewa ta yadda kwallon mangwaro don ta huta da guda domin wannan kungiya ta barkan wallahi mu gaba amfanin ta a wannan yanki namu na ecos ko wancan yankin sa'alu ganin irin tashe-tashen hankulan da ta sayo mana a wannan yanki ta hana mu da zama lahiya a ko da wani saƙi da lungu kenan wannan dan an raba hulɗar ita ni ban gaba wani abin ta da jijiyar wuya da fatan Allah ba mu zama lafiya a yankin Sahel baki ɗaya nagode biyar ta yaran ku tashi la mai magana isu ne mai tele magaram jamhuriyar Nijar na kira ku da gana yi ku tashi la to assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin goshi lafiya a ni sabon zuwa ne a cikin wannan group kuma sunana Abubakar daga nan Yora jihar Adam adamawa so ina so miyo kuka na ga gwamnatin mu ta jihar adamawa da allah akan dokan mashin da aka saka mana magana ta gaskiya wannan doka din jami'an tsaro suna ci mana fuska suna cin zarafin mu akan wannan dokan wadda wallahi to da allah ina mika sako zuwa ga gwamnatin mu ta jihar adamawa idan har gwamna ya ji wannan kukan da allah da a cire mana wannan dokar mu kan ba ma bukatar ta gaskiya domin ba a bi doka ba don ana ta cin zarafin mutane magana ta gaskiya an bi doka amma lokaci kafin lokacin ya ce sai a da kama mutane ana cin zarafin su har a jeji ana bin mutane ana kamawa ana kai su CID ana cin zarafin mashina da mutane an duk wanda aka kama da shi da mashin din shi kafin ya ga ya fito babu laifin komi akan an kama shi da mashin sai ya sha wahala to ku huta lafiya dai abubakar ne daga nan yola jihar adamawa yake muku fatan alkai assalamu alaikum radio tehran mai farin jini mai alfarma a yau ina son yi magana ne akan kungiyar taliban da ke kasa afghanistan ina son yi kira ga kungiyar taliban gaskiya irin wa'annan matakai da kuka ɗauka na mata to ni abin da nake gani gaskiya yana da kyawu a ci gaba da yin wa'azi akan mata su san hakki aikin su su san zamantakewa amma a cewa mata ba su zuwa ofis mata ba su shiga mota ko jirgin sama za su shiga kowane irin abu sai da maharamin su to gaskiya wannan ba wai na yadda da shari'a musulunci kuma haka yana da kyawu amma dai duk abubuwan da ake yi wa'azi da komi na ake yi ne a cikin kwanciyar hankali da kuma lumana da wayar da kan al'umma to yana da kyawu ni kiran nake son in yi wayayen mata da ce a ce komi na a tauye su baka kowane irin al'amura nagode ahmad ladan a tashi lafiya Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ne na kwasan Talba George Potescum. Ina so ne amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga sanata mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Ahmed Bomai a bisa kokarin sa da jajircewa na ganin ya kawo ci gaba mai dorewa a cikin al'umma. Wannan sanata ba abin da zamu ce masa sai godiya da san barka. Allah ya taimake shi Allah ba shi nasara akan karagar mulki. Daga mai sauraron kwasan Talba George Potescum daga kudancin jihar Yobe. Assalamu alaikum Radio voh jamhuriyar musulunci iran game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na jinjina wa dakarun sojin saman najeriya bisa nasarar samun kashe ɗaruruwan 'yan ta'adda a tsakanin jihar kaduna da naija da suka yi da fatan allah ya ƙara ba su nasara da ƙarfin gwiwa na yaƙar ta'addanci a ƙasar mu najeriya da sassan kasashen mu na afirka baki ɗaya da ƙarshe ina addu'ar ubangiji allah ya kawo mana zaman lafiya mai mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Na gode Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Ku tashi lafiya BOH. assalamu alaikum ta'ala burkatu William jamhuriyar musulunci na iran da farko suna na ɗayi roman da jamhuriyar Nijar na kira ku ne daga nan Kano tarayyar Najeriya a bisa kan ma harkokin immigration na shige da fice da suke cutar mutane muke da koda kana da kartin da national ko wannan suke kowa. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. shirin na kisoshin rayuwa shine shiri na gaba zo muku daga bakin Zainab Bashir. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa dake karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kuma doka ka sani yau ma za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya. Wata ce ta yaro kyau take ba ta karko Allah ka ji kan malam kamar jiya ne yake faɗa muku ku rabu da wannan dabar siyasar sai gashi tun kafin su ci zaben sun nuna muku irin halinsu mu je wajen aminu kila a wajen sa samu wani abin hawaye ne kawai suke fita daga idanun aminu jin abin da ira ya ce kallon hannunsa yana faɗin rabu da shi mama ki je cikin ɗaki na ƙasan akwati na akwai wata jaka idan kika duba akwai kuɗi ki ɗauko waɗanda za su isa ki zo a biya su komawa ya kwanta yana kuka sosai ire ya ce shi shikenan mama haka za a yi kyala wanda ya yi ma aminu wannan abun sha banza mama ta ce ya za mu ji da kuɗin aikin aminu ma ka san halin yan sanda idan ka kai masu kara sai sun gama ta tatuke ka tas musamman idan suka ga baka da wani kuɗi kawai mu bar mu Allah shi ne zai saka masa shi ma zai haɗu da daidai shi kwanan aminu biyu aka sallame shi aka ce ya ringa zuwa ana masa dressing yan sanda da suka bincike basu gano wanda ya abun ba suka bar maganar ganin babu wanda zai biya su idan ma sun yi wahalar banza za su yi cikin ikon allah kuma mai kano shi ne ya ci election ɗin da aka yi mai gidan su bala kamar zai yi hauka saboda haushi lokacin da ya je wajen abokansa haka yi ta masa masifa boka ya ce idan bai fi masa ga waje ba zai illata sa so nawa yake faɗa masa ba a yi aikin yanda ya ce ba saboda haka ya je binciki wanda yake sa aikin shine ya yi masa ba daidai ba haka ya taho bakin ciki duk ya dame sa gashi ya asarar kuɗi da yawa ana gobe zaɓe ma dubu ɗari biyu ya ba mu bala ya ce ya raba ma mutanensa lokacin da ya kira lambar bala kin shiga tai gashi bai san gidansu ba duk wanda ya kira a cikin yaran baya samu haka ya haƙura yana faɗin wallahi duk lokacin da na kama bala sai ya yi kurkuku ni zai munafunta Bala kuwa tun da ya ji abin da ya faru da Aminu ya bar rumfarsu yana faɗin wallahi ba zan zauna ni ma a yi faɗa da ni ba haka kawai na rasa hannu saboda wasu can tunda na samu nawa ai kenan. gara na ci ribar siyasa kafin su ci riba da ni hakan ya sa ya kashe wayar sa ya bar unguwar gaba daya salman na ka tashi da wuri yau kowane waje zaka je ne zama yana faɗin yau muke komawa makaranta ai dadi ya ce ai kun kusa gama semester din ko salman ya ce mun kusa gamawa yanzu haka project muke yi umma ta ce lallai ka kusa gamawa ka huta saddika ta ce saura service sai aiki sai mu sha biki murmushi salman ya yi yana faɗin sai na aure da ke sannan zan yi aure kin samu maza ba ma tsufa da a ce ke ce ke shekaru na da yanzu kin zama cus dariya suka sa umma ta ce wallahi sadiqa ba za ta zama cus ba da mijinta a jiki za ta yi aure Dadi ya ce to ai shi ma ba wani abu ya ce ba kawai cewa ya maza ba sa tsufa ko ni yanzu na so auren yar shekara ashirin ai da gudu zan samu rabibinsu za su ringa yi. daura fuska umma ta yi tana faɗin kawai a bar maganar haka tunda ba da mu suke ba dariya dadi da salman suke sa ganin yadda umma ta daura fuska cikin dariya Sadiqa ta ce kai umma aikin tsufa kishin me zaki yanzu duka umma ta kai mata da gudu Sadiqa ta tashi tana dariya dadi ya ce ke dai kada ki doke ta ai gaskiya ta faɗa yanzu da ke ce kike a shekaru na ta ya za samu miji na ɗan shekara ashirin tashi umma ta yi tana faɗin na ga alaman hawan jini kuke so ku samu mani idan na mutu sai ka je ka ƙara aure yar shekara sha shidda ma dariya sosai suka sa dadi ya sa yar kotu yana faɗin ke ma kin san wasa nake yi uwar gida ta ran gida salman ya ce dadi ai gara a ɗan ƙaro wata mana dadi ya ce tashi ka tafi kada ka haɗa mu faɗa ka bari idan ka tashi aure sai ka fara da biyu ko uku ma saddiqa ta ce wallahi da ka cuci matarka tashi salman ya yana faɗin ni ɗayan ma zan yi layin dadi zan bi ai murmushi umma ta yi ta ce kauce ka tafi kada ka makara idan ka biye ta siddiƙa salman ya ce kai umma yau kora ta kike kuma umma ta ce ya za a yi na kore ka ba na so ka makara ne dadi ya ce aikin sam idan aski ya zo gaban goshi shiriri ta kala kala salman ya ce to ni na tafi sai na dawo sadiqa ta ce ya ko na zo na raka ka tun da yau babu inda zan je salman ya ce kawai sai na saki gaban mota mu je makaranta wasu ma su ɗauka budurwa ta ce umma ta ce idan sun ɗauka sai me daɗi zaka je a ganka da zuƙeƙƙiyar ɗiya ma ma Dadi ya ce ya taimaka mata dai. Wuce ka tafi babu inda za ka je da ita ta zauna a gida ta yi girki. Sadiqa ta ce dadi ya ce e mana. Salman ya ce na tafi suka ci Allah ya kiyaye. Har ya fita ya sake dawowa umma ta ce yau dai na ga alamar baka son zuwa makarantar nan. Tsayawa yana kallon ya ce ji nake yi kamar na yi mantuwa. Dadi ya ce sai ka shiga ɗakin ka duba ai. Murmushi ya ce shikenan kawai na tafi. Dadi ya ce sai ka dawo fita yana faɗin 'yar ƙanwata ki hakuri wata rana na zan je da ke kin ji na ga kin bata rai dariya sadiqa ta yi ta ce shi kenan sai ka dawo to jama'a duka da muka zo karshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke rashin tashar television ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To ga Hassan Barka ya sake dawowa don gabatar da shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan zazzabin cizon sauro ko kuma malaria. Paludism da Faransanci kenan ɗaya daga cikin cutukan da aka yi amanna cewa sun fi kashe yara a kasashen mu musamman a wannan yanayin na damuna da aka shiga. Da fatan dai masu turare za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to marilla kowane yanayi yana da nasa alfanun da kuma rashin alfanu ga lafiyar mu wani yanayin alfanunsa ya fi na wani amma a mafi yawan lokuta ba yanayin ne ke da matsala ba halayyar mu ce ke kawo matsala misali barin ciyawa ta taru a muhallanmu wanda shi kuwa ke janyo sauro ko kuma ta yin ba haya ko shibge shara barkatai a gefen magudanar ruwa ko hanyoyi na ɗaya daga cikin halayen da ke janyo hayyafar sauro wanda ke haddasa zazzabin malaria bayan cutukan da kan sa gudawa an yi amana cewa zazzabin cizon sauro na sahun gaba wajen hallaka yara ƙanana kuma ya fi yawa a lokutan damina saboda yawan ciyawa inda sauro ke ƙyanƙyasa wannan ciwo kuma har ila yau bai bar manya ba ta macen sabaro ce ke ɗaukar wannan ƙwayar cuta ta saka wa mutane yayin da ta zo shan jini da dare to a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda za mu kula da kanmu da 'ya'yanmu da muhallanmu a wannan lokaci na damina kan hakan kuma yau ma muna tare da Dr. Bukar Garema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya kuma da farko na fara tambayarsa kan me yasa aka fi samun yawaitar zazzabin cizon sauro a wannan lokaci na damina fiye da kowane lokaci. dalilin da yasa aka fi samun matsalan cizon malaria kamar shine zazzabin cizon sauro ya danganta da yanayin rayuwar shi kanshi sauro da yake jawo malaria in ya ciji dan adam a irin wannan yanayi ne a shi sauran yake samun waje mai danshi wajen ruwa da yake taruwa ruwa baya gudu to a nan yake a yi kwai a gaba kuma sai su su karu yawansu to sai su ciji wannan da wancan cizo kan sai su ya shi sa wannan yanayin yake kawo alamun zazzabin cizon sauro fiye da kowane lokaci. turukta me ya kamata a ce jama'a sun yi a matakin kariya a wannan yanayi na damina domin kare kai daga shi zazzabin cizon sauron. mafi alade kariya shine mutane su tabbatar da cewa magudanar ruwa suna buɗe ruwa baya zama waje guda kuma ciyayi da suke fitowa kusa da gidaje a tabbata an daidaita su gaba ɗaya babu gundan shi danshin da tsoro har zai za su zauna su a haifafa kuma na biyu shine a tabbatar da cewa akwai kariya cikin ɗakunan da mutane suke kwana kariya ta hanyar da za a sa a wunduna ya zama an rufe su da wannan net da ake faɗa wanda zai kare zai hana sauro shiga kuma inda zai yiwu kamar inda yanzu a majalisar ɗinkin duniya take cewa kowane yara da masu ciki da kuma su manyan ma ya kamata in za a kwanta a tabbata an samu wannan gidan maganin sauro da yake da aka aka riga aka da shi da magunguna in aka shanya shi ya sha rana ya yi ni a inuwa to za a iya amfani da shi wannan amfanin shi ba wai kawai zai hana sauron ma shiga ba a shi shi in sauro ya zo kusa da shi akan kyauta zaton shi sauran kansu za su ringa mutuwa in sun samu wayannan don haka wannan shine wanda ake kira mataki na farko gyara wajaje inda ruwa ba zai kwanta ba gyara ciyayi inda waje ba zai danshi sauro su haifafa a wajen ba da kuma kare ɗakuna inda sauro kar su shiga sai kuma wannan gidan sauron da ake cewa a sa sai kuma wannan na feshi in wayansu sun samu a ringa fesawa kwana ɗaya biyu ne to sai mataki na biyu kuma wanda shine duk wanda ya kamu da ciwon zazzabi da wuri ya kamata a nemi magani a bashi wuri a nemi asibiti a tabbatar ya samu magani wanda ya kama da cizon sauran nan shi ne in sauro ya cije shi kuma zai ɗauki kwayan cutar to sai sauro ya sake cizon wani to in ya ciji wani kuma inda zai yaɗar da cutar cizon sauran kenan kuma ya fi illa ga yara da ba su kai shekara biyar ba da kuma mata. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Dokta ya taɓo batun shi wannan gidan sauro mai kunshe da magani wani tabbaci ne shi wannan gidan sauron yake da shi ne fiye da wanda ba a san maganin ba. An yi bincike-bincike da yawa an tabbatar da cewa masu kwana a irin wannan gidan sauron ba su kamuwa da zazzabin cizon sauro kamar yadda wani ba sa kwana a ciki. To ya fi kare mutanen da suke kwana a cikin wannan. Kuma ma shi amfanin shi ba wai yana kariya ba sai wanda ya kwana a cikin gidan sauron ba. Ko wanda yake zaune kusa da gidan sauron ko ya kwana a kusa da gidan da da yake shi kanshi yana samun kariya ba wai sai lalle mutum yana ciki ba saboda maganin da yake jikin shi a gidan sauron. Dokta da yake muna magana ne game da halayya ta jama'a da muhallanmu musamman a wannan lokaci na damina ya kuke kallon matakin da hukumomi ke ɗauka domin daƙile wannan cuta? a irin matakin da ake ɗauka na farko dai babban mu ce sun isa yanayin jama'a da muke da su da kuma abubuwan da suke ƙasa na farko za mu ce mu ko magabatanmu ba su ba da mahimmanci ga gyara wajaje magudanan ruwa ba za ka gani ana bari ana gyara wajaje sai gunda yake ƙayatar da manya za su wuce amma cikin loko loko da lunguna da ƙauyukanmu ba a zuwa a ba da mahimmanci a gyaggyara musu waje wannan kuma laifin ba duka na gwamnati ba ne kawai da mu mu ma kanmu ya kamata mu ma mu san cewa muna da haƙƙi mu gyara wajen da muke to kaga ta wannan an gaza ta wannan kuma shi kanshi yanzu wannan gidan tsoron ya kamata a ce ka shiga kasuwa ka siye shi an ce mana kowane gida da akwai mata mai haihuwa da akwai yara ya kamata akalla suna da shi guda biyu to sai ka ga an kawo su bai kai waɗanda ya kamata su yi amfani da shi ba sai ga wannan gidajen sauran da ya kamata a ba talakawa wanda su ya kamata su yi amfani da shi sai ga kuma ya kauce ya je wani waje sai mu zo muna ganin su a cikin kasuwa ana sai da su da tsada a na uku kuma akwai sabobin magunan nan da aka kawo wanda suke suke kashe garɗin cizon sauro ɗin zazzabi da kuma yake kawar da shi ko kuma yake da mutum ya kamu da shi shine ake bayarwa ya zama cewa shi ne a yanzu ake amfani da shi duka duniya. Daga ƙarshe me ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke ganin ya kamata hukumomi su yi don kawo ƙarshen wannan cutar? bisa duka alamu dai gwamnatocin mu sun dogara ne ga wannan magungunan da kuma wannan gidan sauran da ake kawo da majalisar dukkan duniya suke kawo a raba shi kyauta ya kamata a ce a hukumomi mu da gwamnatocin mu su ma sun sa kuɗi isasshe wanda ba sai sun jira wannan tallafi ba wanda za su iya siya da kansu. Na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai. To masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin shi bakon namu Dr. Bukar girema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. in sama Allah ciwo amin. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. haka. barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labari daga cikin labarai masu muhimmanci da suka faru a cikin kwanakin da suka gabata sannan mukan yi kokarin bayani a kan labarin idan mun sami dama kuma mu je ra'ayin masana dangane da shi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na duniyar mu a yau zai yi magana ne dangane da harin da aka kai wa marubucin littafin ayoyin shaitan wanda ya yi batanci ga manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikinsa shekaru fiye da talatin da suka gabata wato salman rushdie kafafen yada labarai a amurka dai sun ba da labarin cewa wani mutum ya ceceki marubucin littafin ayoyin shaitan wanda ake kira salman rushdie da wuka a lokacin da yake gabatar da jawabi a wani taro a birnin new york na ƙasar amurka kafafen yada labarai dai sun nuna lokacin da mutumin ya hau dandamalin da rushdie yake jawabi da kuma lokacin da ya caccaka masa wuka a ido da ciki da hannayensa likitoci sun bayyana cewa mai yiwuwa rushdi ya rasa ɗaya daga cikin idanunsa saboda raunuka da ya ji a ɗaya daga cikinsu sannan rushdi dai wani marubuci ne ɗan asalin ƙasar indiya wanda yake da takardun zama ɗan ƙasar birtaniya a shekarar 1988 ne dai salman ya rubuta wani littafi wanda a cikinsa ya yi ɓatanci ga manzon allah sallallahu alaihi da kuma addinin musulunci hakan dai ya da hankalin musulmi da dama a duniya wanda kuma ya kai ga marigayi imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ya ba da fatawar kashe shi a duk inda suka same shi a duniya kuma tun lokacin ne dai kasashen turai da amurka suka fara kashe makudan kudade don ba shi kariya daga barazanar da yake fuskantar rayuwarsa daga cikin matakan da kasashen yamma suka dauka na kare salman rushdie daga fushin musulmi musamman fatawar kashe shi shine hana shi fitowa a bainar jama'a na lokaci mai tsawo sai dai a yanzu fiye da shekaru talatin da ba da wannan fatawar ta kashe salman Rushdi. salman yana tsamman cewa musulmi sun manta da laifin da ya yi masu na batanci ga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci da yi a cikin littafinsa shi yasa a ranar juma'a da ta gabata ya bayyana a wani taro a wata makaranta a birnin new york na ƙasar amurka inda ya gamu da bala'in da ta same shi na caccaka masa wuka har sau goma sha biyar a wasu rahotanni amma dai likitoci sun ce ba zai kai ga mutuwa ba sai dai yana iya rasa ɗaya daga cikin idanunsa gwamnatin ƙasar iran dai ta bayyana cewa ba ta da wata alaƙa da matashin da ya yi ƙoƙarin kashe rushdi sai dai duk da haka ta ɗora wa marubucin laifin abin da ya faru da shi don rashin mutunta mutum wanda fiye da mutane biliyan guda a duniya suna mutunta shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya kara da cewa kasashen yamma wanda suke goyon bayan duk wanda yake batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma musulmi a shekaru baya bayan nan dai su ne suke karfafa su akan yin wa'annan maganganu na batanci ko kuma yin wasu abubuwa na batanci ga musulunci da kuma addinin musulunci don haka laifi babba yana kan wa'annan kasashen yamma ne a sanin kowa ne da kasashen yamma musamman kasashen turai suna goyon ba duk wa'anda suke nuna batanci ga musulunci ko kuma wa'anda musulmi suke girmamawa amma waye matashin nan da ya kokarin halaka salman rushdie wato hadi matar dan shekara 24 a duniya dan kasar amurka an haifi hadi matar ne a jihar california ta kasar amurka sai dai a baya bayan nan ya kaura zuwa jihar new jersey ita ma ta kasar amurka hukumomin fbi ta kasar amurka sun ba da sanarwar cewa hukumar za ta fara bincike mai zurfi don gano manufar hadi matar da wannan kokarin na kashe salman rushdie kuma bincikensu zai zama ta ƙasa da ƙasa ganin yadda tun shekarar 1988 Iman khomeini sun sirru wanda ya kafa jumhuriyar musulunci ta iran ya ba da fatawar a kashe shi wasu rahotanni su bayyana cewa iyayen hadi matar da yan yankin yorun ne na kudancin ƙasar lebanon inda mafi yawan mazaunan yankin yan shi'a ne daga cikin kungiyar hezbollah ko kuma amal amma iyayensa sun haife shi a jihar california na kasar amurka sannan ba su taba kawo shi kasar lebanon ba a yanzu da jami'ar hukumar fbi na kasar amurka za su ci gaba da bincike don gano ko iyayen hadi suna da hannu wajen mai da shi yadda yake kuma menene dangantakansu da kungiyoyin shi'a a kasar lebanon musamman kungiyar hezbollah har ila yau shin yana da wata masaniya dangane da wasu kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini a duniya sannan menene dangantakar hadi da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran wasu masana suna ganin abin da ya faru da rushdi zai zama wani makami ga kasashen yamma musamman amurka don takura jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kawayenta a kasashen duniya musamman kungiyar hezbollah ta kasar lebanon wa'anda a dama sun kai wa isra'ila iya wuya don goma bayan da suke ba wa falasɗinawa masu gwagwarmaya da haramta kasar ta isra'ila da wasu abubuwa da dama sai dai ganin cewa ba salman rushdi ne ya fara batanci ga manzo allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma addinin musulunci a kasashen yamma kuma suke kare su da suna haƙƙin faɗin albarkacin baƙi ba muna iya cewa a halin yanzu gwamnatocin kasashen yamma gaba ɗaya suna yin duk abin da za su iya yi don yaƙi da yaduwar addinin musulunci wanda suke ganin sun kawo ƙarshensa bayan yakin duniya na ɗaya kuma bayan faduwar daular usmaniya a cikin watan yulin shekarar 1923 kasashen yamma suna ganin da haka ne za su dakile yaduwar addinin musulunci a duniya musamman a kasashen turai da amurka amma kamar yadda muke gani duk kokarinsu a banza don a hali yanzu a duniya addinin musulunci ne addini da ya fi saurin yaduwa sannan ganin yadda kasashen musulmi musamman waɗanda suke gogorma da haramci kasar isra'ila suke ƙara samun ƙarfi a yankin kwanakin haramci kasar isra'ila suna kusa da ƙarewa wasu masana dai suna ganin salman Rushdi ya zama ragon layya ga manufofin ƙasashen yamma akan musulmi don suna amfani da shi ne kawai don watakila su gamsar da duniya kan barazana addinin musulunci da kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallam ga zaluncin da suka shimfiɗa a duniya za a fahimci wannan ne idan aka dubi yadda suke ɗaukar nauyin yada littafin ayoyin shaitan wanda salman Rushdie ya rubuta banda haka sun buƙaci a fassara littafin nasa zuwa harsuna daban-daban a duniya wanda hakan ya ƙara fusata musulmi a ƙasashen duniya daban-daban wannan halin da ya kai ga aka kashe wanda ya fassara littafin ayoyin shaitan ɗan ƙasar japan zuwa harshen jafananci a shekarar 1991 sannan wanda ya yi ƙoƙarin fassara wannan littafin da harshen indiyanci shi ma ya tsira da ƙyar a wani harin da aka kai masa wannan siyasar ta salman rushdie ya kai ga gwamnatin ƙasar birtaniya ta ba shi lambar yabo mai girma a ƙasar ta birtaniya a shekara ta 2007 yin hakan ya tabbatar da zargin da musulmi suke wa ƙasashen yamma da yakar addinin musulunci ko ta ina haka ma daga baya salman rushdi ya sami katin zama ɗan ƙasa a ƙasar amurka wacce ita ma ta shiga cikin sahun ƙasashe masu kashe miliyoyin dala amurka don kare rayuwar salman rushdi daga hannun musulmi sai dai ba wanda ya yi asara a cikin wannan halin sai shi salman rushdi da kansa don an tilasta masa rayuwa a ɓoye a duk inda yake a duniya duk da cewa ya gudanar da mafi yawan rayuwarsa a ɓoye sannan abin da ya faru a new york bayan shekaru 34 da ba da fatawar kashe shi ya nuna cewa salman rushdie zai mutu a ɓoye ko kuma wata rana musulmi masu kishin addini za su kashe shi saboda wulakanta mafi girman mutum daga cikin halittun allah a wajensu da ya wulakanta daga ƙarshe dai muna iya cewa fatawar imam khomeini kudisu sirru kan salman rushdie ya cimma manufarta don idan har bayan shekaru fiye da talatin za a sami wanda zai yi ƙoƙarin halaka shi wannan ba ƙaramin darasi ba ne ga sauran wa'anda suke adawa da musulmi da kuma musulunci musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abu mafi muhimmanci da ya faru a New York dangane da ƙoƙarin kisan Salman Rushdie shine wanda ya ƙoƙarin kashe shi dan shekara 24 ne kacal a duniya wato an haife shi ne shekaru goma bayan fatawar imam Khomeini kudisa sirruhu na kashe shi sannan ba a haife shi ba sai bayan rasuwar imam Khomeini kudisa sirruhu duk da cewa har yanzu kafafen yada labarai da kuma hukumomin tsaron kasashen yamma sun ce ba san dalilan da ya sa hadi matar ya yi kokarin kashe rushdi ba amma kuma dole ne batun fatawar imam Khomeini kudisa sirruhu na daga cikin abubuwan da suka ingiza shi ko da kuwa akwai wata manufa banda wannan kasashen yamma dai za su so su ji cewa ba fatawar imam Khomeini kuddisa sirruhu ce ta ingiza hadi matar ya yi kokarin kashe rushdi ba amma idan ya tabbata cewa fatawar ce ta ingiza shi to kuwa kasashen yamma wa'anda suke nuna kiyayya ga musulmi da kuma manzon musulunci sallallahu alaihi wa sallam da kuma kokarin wulakanta su a duniya sun san cewa ba wata nasara a kokarin da suke yi masu sauraro a nan za dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai mu Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to ma saurare duka duka a nan zai ban kwana da kukan lokacin da aka ɗirar shirin ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu nan shirye-shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da ya karanta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na ranar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. thank you